ake tarawa eh sama takas gana abin da ake kullawa eh sama takas abin da ake baya dacewa eh sama takas jida ya gaya gidanmu zo ne in baka hakuri akan abin da ya faru zo ne subhanallah subhanallah ni za ki sun ce wa zani a kasuwa ki da ki da ki ce za ki daura ni za ki roƙi me ya fara ka zabga mata mari da dalla malam ne ina ruwan ka. ba ku kune irin munafukan nan ne ba ku waye ba ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki babu kulawa eh, sama ta kas da matan banza ake tarawa eh, sama ta kas ku gana abin da ake kullawa sama ta kas abinda ake baya dacewa eh sama takas a kwana anai ba a hutawa eh sama takas da wance da wani suke kullawa eh sama takas ku da rana yakan karawa eh sama takas alan alala ana lalawa eh sama takas waɗansu kawalci ke kullawa eh sama takas ku duba abin da ake shukawa eh sama takas ba na so na tonawa eh sama takas gidan arora gidan gwarawa eh sama takas magana zan yi ne ma'ana da Allah kika ga malam ka kashe wutar gaban ka ba ya fiye yanzu dan Allah ku tsaya ku saurare magana zan yi ne ma'ana wallahi dan Allah Yana da muhimmanci magana ta ya ku saurare so da Allah abin da nake so adres ɗinki nake so da Allah ko lambar waya ko kuma inda kuke kana da nufin ka na bukatar ka ko san ina so ni ba sauran yan mata nake ba domin ni ba a gaban iyayena nake ba zaman kai na nake yau Allah ki san me ya ake nufi da mai zaman kai ko su na sani duk inda na so na kwana a can zan kwana duk inda na so zuwa kuma can zan yi kuma da duk wanda na so kuma a lokacin da na nuna in dawo Ga gidan da ake holewa eh, sama takas, gida na bariki babu kulawa eh, sama takas.